Allah Dr. Ibrahim Adam Umar Disina yana tare da mu a wannan zaure domin amsa mana tambayoyin da ku kuka turo ta akwatin karta kwana ko kuma wadda za ku yi masa kai tsaye. Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kuma al'awal. To alhamdulillah yau ma cikin yardar Allah malam za mu fara ne da tambayoyin da masu sauraro suka turo mana ta akwatin karta kwana. Saboda haka sai a gyara zama domin jin cikakken shirin كأننا فقبت للأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا كما لله a daidai wannan lokaci za mu fara da tsokaci kamar yadda malam ya saba kafin sai mu lalubi akwatin sakonnin masu sauraro ta akwatin katta kwana kamar yadda muka saba malam bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم uwa masu sauraronmu a duk inda kuke ta wannan kafa mai albarka ina ƙara maimaita mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri tsokacinmu na yau mana awal kan mm. abin da muka sa a gaba abin da ke gaban kowa eh, sallar layya da kuma abin da ke cikinta na bukukuwan sallah da kuma gagarumar ibadan nan da ake yi ta layya eh, layya ibada ce wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shar'anta waɗanda suke mazauna gida ba su sami damar zuwa aikin hajji ba yayin da waɗanda suka je aikin hajji su kuma suke ibadar hadaya wato dai lokaci ne da wanda yake gida da wanda ya tafi maka kowa ana so in akwai hali ya yanka ibadar yanka babbar ibada ce shi yasa Allah maɗaukakin sarkicin alkur'ani ya ce ƙulli inna salati ونسكي ومحياي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فدامس سوى للي دين كين كينا دلايواتا دمتواتا duka ina gudanar da أكان ne akan tafarkin Allah ka da aka ce sallah sai aka ce yanka kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala a wani guri ma ya ce fasalli da rabbika wanhar ka yi sallah wa ubangijinka sa'annan kai yanka saboda mahimmancin ibadar yanka ne ya saka aka ce yankar fa ga ka'idojinta ga yadda ake so ta kasance to musamman eh, yankan da ake yi lokacin sallar layya ibada ce wacce Allah ya ambace ta cikin alkur'ani wa likullin ja'alna man sakallahu a kowa daga cikin al'ummarmu da suka gabata akwai tsarin irin yanke-yanke da aka yi musu ba mu ne kaɗai musulmi muka fara ibadar yanka ba kamar yadda yake a cikin bible a tsohon alkawari mm. da sabon alkawari duka an ambaci ibadar yanka mm. su yahudu suna yanka saniya ne jar saniya mm. yayin da su kuma a nasara an ambaci cewa bayan haihuwar yesu almasihu yusuf da maryam sun yanka wata 'yar karamar tsuntsuwa da ta yi kama da hammama haka da ya zo cikin babu larabci kamar hasbiya haka duk wannan ke gwada cewa suna yin su ne a matsayin sun yanka ne don su nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. kamar yadda yake wato kusan kowace ibada kowace duba masu bautan wani abu za ga daga cikin salon da suke bi wajen bautata ma abin akwai gabatar ma da wanda suke bautatawa yanka kamar yanzu masu bautar gumaka za ka ga suna yanka wa gumakan masu bautar aljanu masu bautar bokaye masu bautar shedanu za ka ga suna gabatar ah, musu da abin yankan to wannan fa tsari ne na ibadar banza ma mm. ibada ce wacce take ta shirka Allah subhanahu wa ta'ala mu ya tsara mana tsarin mu da musulunci na yanke-yanke da ake so mu yi musamman a lokacin layya na akwai wasu yanke-yanke amma dai muna magana ne akan yankan da ake yi lokacin layya na faɗi haka ne saboda wasu ba sa ganin abun da girma kamata yi wasa ƙoƙaƙenmu mai shiri mai tanadi muga cewa lokacin da ake wannan ibadar gwargwadon halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana za mu yanka daidai da halinmu hmm. ba daidai ba ne badan eh, kana alhaji ka ce da za ka yanka mana kaɗai shine lagu. in kai miloniya ne sai ka yanka irin na miloniya in biloniya ne sai ka irin yanka na biloniya in kai mai karamin albashi ne sai ka yanka daidai da irin samun ka da wadatarka kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mawadaci bane ba shi amma saboda ayyankan ayi ibadar a samu nama a ci jama'a su wadata raƙumi ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanka sallallahu alaihi wasallam a lokacin da je aikin hajji to amma sai ga yanzu idan aikin hajji ma aka je da mawadatan da marasa shi a duka abin da suke yanka na tikitin eh, da zai zamto ne abin yankansu eh, abin da suke yankawa iri guda ne wanda ba haka kamata ah, a yi ba kamar yadda gidanka ya sha bamban da na mutane kamar yadda motarka ta sha bamban da mutane kamar yadda ka auri dakwalwa cikin mata saboda kana da shi to ya kamata idan irin wannan ibada ta zo ma maga wato kayi godiya wa Allah subhanahu wata'ala hmm. ka gwada eh, lalle Allah madaukakin sarki ya maka arziki dan jama'a su ci gajiyar ka a wannan gabar ya zama cewa ka samu lada kuma ka amfanar da mutane shi Allah ba wai damuwarsa naman ba ba wai damuwarsa jinin da za a zubar ba damuwarsa shine an ce yi kayi layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana takwa minku saboda haka ina taya yan uwana shigowar wannan wata wacce kwanakin waɗannan wata na farko-farko guda goma kamar da tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki waɗanda ayyuka a cikinsu ya fi daraja ya fi matsayi a gurin Allah hmm. Allah ya fi ƙaunar wannan abin kamar a ayyukan alheri a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wasu abinda hankalinsu ya fi tafiya su yi shine azumi yin azumi a waɗannan kwanaki duk da yake cewa ba a rawaito manzon Allah yana azumta su ba amma dai ba za ka ce a laifi ba ne ba saboda ai azumi shi ma ɗaya ne daga cikin ayyukan alheri hmm. to amma bai kamata mu zama tomarwata ba kamata ya yi sai ka duba ga cikin dangin ayyukan alheri wanne ne kake da kusuri a kansa ko kuma wanne ne wanda in ka yi zai fi amfanar da mutane a daidai wannan lokacin sai zamto in ka yi shi tsadar da zai yi da abin da za a tara maka lada zai tsara da a ce ka yi shi a wani lokacin da ba yanzu ba saboda yanzu lokacin bukatar sani mm. ya ku yan uwana musulmai musulunci fa ya yi kira a yi sallah ya yi kira a azumi kada ku ringa takaita ayyukan alheri akan ibadar jiki kadai a'a Allah cikin alkur'ani cewa yi alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذا سيدة سلة سألنكم من أن إذا سلة سساهن سؤال جيفو سشري وانا أبو سباير بقى سروا يا كماتا yanzu manya-manyan alhazai da muke da su a cikin gari a ko'ina kamata ya yi a ce wato kowa ya yanka gwargwadon ikonsa kawai ka yanka sani ya kai da iyalanka ba sai kuma ka yanka wasu shanun don makwabtar anguwa don jama'a anguwa don sauran mutane don amfana musamman irin wannan yanayi da ake ciki wanda ba kowa ne zai layyan ba kuma da za a ce za a ƙididdige adadin waɗanda ba za su yi layyan ba sai sun ɗara adadin waɗanda za su yi layyan hmm. to kamata yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu su ƙara wato azama su yi amfani da damar su ta Allah ya hore musu su sayi aljanna da kuɗin su wannan shine zai zamto ka ya maka amfani wannan shine zai zamto cewa ka ci gajiyar dukiyarka shine investment za ka yi wa kanka wanda za ka girba ranar gobe kiyama irin wannan halin ne ya sa fatalakawa suka ji haushi amma kana mawadaci kuma kai ma baka yin abun alherin sai dai kawai kullum mu haɗu da kai a masallaci ba ma ganin kana cire dukiyarka kana yin ayyukan alheri to wannan menene bambancin ka da mu irin wannan halin na amfani da dukiyar da Allah ya baka ka nema wa kanka aljanna ya saka talakawa suka je gurin manzon Allah marasa shi suka ce ya rasulullah zahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim ko bi fuduli amwalihim cewa ya rasulullah wa masu kuɗi sun kwashe lada baki daya duk abin da muke na ibadar jiki sallah azumi su ma suna yi sannan kuma suna iya cire kuɗin su yi wasu ibadu na sadaka wanda mu ba ma iya yi yaya za a yi ya rasulullah manzon Allah sai lallame su yake cewa yan kuka tasbihi kuma sadaka ne kuka yi tahmidi sadaka ne ku taya mutum ya ɗaura kayansa a kan dabbarsa ko abin hawansa sadaka ne manzon Allah ya daga wasu abubuwa ya ce duk waɗannan sadaka ne mana awal su ma masu kuɗin sai suka ji sai suke yin irin abin da aka ba mu waɗancan satar ansa cewa wannan ma sadaka ne sai suka sake koma gudun manzo Allah suka ce ya rasulullahi sun jifa abin da muke yi su masu ci gaba da yi sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yutihi man sha wallahu wasi'un alim wannan ai karin falla ne daga Allah wanda ke kara ma wanda ya ga dama Allah kuma wato mai yalwan falala ne kuma masani ne saboda haka na kira da babbar murya mm. mawadata mm. wa amma bi ni'imati rabbika haddis game da ni'imar ubangijinka mu gani a ƙasa dimbin jama'a ba za su yi layya ba wani cikin mutane mai yiwa har ai sallar ma ba zai samu abin da zai kai bakin san nama ba sallar musulmi layyar musulmi a cikin musulmi akwai mawadata waɗanda abin da suke da shi ya ɗara buƙatarsu ba mun ce su ba da duka bane ba amma dai su dan kaftaro wani abu ko da 0.5% ne ko da point point menene dai ko saniya ɗaya ka ƙara ka ce wannan ta mutanen unguwa ne waɗanda aka san ba za su samu damar yin layya ba a raba musu wannan hali ne na gari haka ake so a mawadaci ya zamto cikin mutane umar za fadlin ويبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يهد لا يذمم ومن يهد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ta تلعيوة cewa duk wanda Allah ya bashi falala sannan yana taimakon mutane da wannan damar da Allah ya bashi yakan rage musu radadin damuwa to za ga jama'a suna son suna sa suna kaunarsa wanda kuma yake musu rowa ko da bayan da suka iya da shi a bayan idanunsa ba sa faɗin alheri kuma abin zargi ne ba abin sha'awa tsakaninsu ba na malawa to alhamdulillah a nan zamu da da zami na tsokaci cikin wannan shiri na matambayi ba bata da ke zuwa muku kan mita casa'in da bakwai da digo biyar kada dai kumance dakta ibrahim adam umar dc na shi ke gabatarwa Kama da a mai kana iya turo saƙonka a cikin wannan shiri na ko in ce tambayarka dangane da abin da ya shafi addinin musulunci kan nan sifili takwas sifili shida sifili biyu tara bakwai biyu tara biyu malam za mu fara da wata tambaya ce da take cewa wai da gaske annabi ya ce a ƙarshen duniya za a hana zuwa aikin hajji to da ban san wannan hadisin da wannan salar da wannan tsarin ba akwai dai hadisin da na san malamai suna ambatowa cewa an taɓa faɗa amma suna cewa kuma hadisin ƙarya ne imam albaiha ke cikin sunan kubra ya rawace shi malam albani a cikin littafin sa a ahadithu za'ifa da ma wasu malaman gabanin sa sun ce hadisin ƙarya ne shine cewa manzo Allah ce ah, hujju qabla an yumna al ko qabla an tumna'u ku je aikin haji gabanin a zo ana hana ku har a cikin lafazan hadisin aka ce wai za a samu wani ɗan ta'adda bakar fata wanda zai tsaya yana girbe duk wanda ya zo zai je aikin haji yana hana shi sakat yana cima alhazai zarafi yana musu fashi wannan zai iya sa duk ma a fasa zuwa aikin hajji mm. mazan Allah sallama bai hudu wannan zancen ba wannan zancen a ƙarya ne ina gudun kada wannan tambayar an yi ta ne saboda abin da ke faruwa a zamanin yau din na bana an saka eh, tsarin ba mai zuwa aikin hajji sai wanda yake mazaunin ƙasar saudi arabia mm. shi ne yake da damar zuwa aikin hajji shi ma masu ya karbi izini ba wai kowa da kowa ba eh, wannan ba za a ce eh, an hana ne a yi zuwa aikin hajji ba saboda a tarihi an taba samun wasu lokatayya da ma ba a yi aikin hajji ba saboda wasu uzurruka ba hanawa a kai ba ya kamata mu zanto masu adalci wa kowa ko da muna da saɓani da mutum kada hakan ya hana shi ya hana mu mai masu adalci wala jirman na kuma shana'anu qaumin ala Allah yi dilu huwa da takwa ku yi adalci haka ake so ah, sannan waɗanda suka biya kuɗin aikin hajji ba samu damar zuwa aikin hajjin ba Eh, insha Allah Allah zai ba su ladan aikin haji eh, eh saboda kamar da Imam Bukhari ya rawaita cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo daga yakin Tabuka da ya karato garin Madina sai manzon Allah cewa eh, inna fil madinati la aqwaman cikin garin Madina akwai wasu mutane ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ah, ba wani kwazazzabo ko kware da kuka shiga a cikin wannan tafiya taku ba wace ba inda kuka je sai suna tare da ku suka ce ya rasulullah ya suwaye manzala ce wasu ne waɗanda habasa humula uzur uzuri ne ya hana su zuwa saboda kaga mu waɗanda muka yi ne zuwa aikin hajji hmm. mun yi yanzu a hajji ko mun yi iya abin da muka yi insha Allah Allah subhanahu ta'ala muna fatan ya ba mu ladan aikin zuwa aikin hajji kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye wannan musiba da cuta da ke cikin duniya baki ɗaya ya zamto cewa shekara mai zuwa kowa ya samu damar zuwa don sauke abin da ke kansa na ibada wallahu alam malam wai wace dabba ce ta fi falala mutum ya yanka lokacin yin lahiya akwai saɓani tsakanin malaman musulunci kan wace dabba ce ya fi dacewa ko ta falala a wajen yankan layya da hadaya duka hukuncin su daya da layyan da hadayan hukuncin su daya mazhabar hanafiya da mazhabar shafi'iya da mazhabar hanabila dukansu sun tafi cewa Eh, raƙumi shi ya farla hmm. daga nan sai saniya daga nan sai rago sai kuma abin da ke da ƙarancin kuɗi na nufin tinkiya sai bunsuru ko taure ko kuma akuya hmm. eh, mazabar mutum malikiya su ne suke ganin cewa rago ya falala dalilin mazabar mutum malikiya akan cewa rago ya falala saboda duk abin da aka rawaito na annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin layya ne da rago suke cewa kaga abin da manzon Allah ya dimanta yana yi hmm. eh, to wannan shi ya fi falala to amma sauran mazhabobi ba su amince ba da wannan zancen kuma gaskiya zancen na sauran mazhabobin ya fi dalili ya fi ƙarfin hujja kasantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago kawai yake yi wannan baya gwada cewa ragon shi yafi saboda ka san idan akwai hukunce hukunce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zabi na ƙasa ƙasa wani lokaci yayi ko in aka kawo manzo Allah abubuwa guda biyu masu tsari biyu sallallahu alaihi wasallama yakan dauki mafi sauki dan ai koyi da shi sallallahu alaihi wasallam saboda in manzo Allah ya dauki abu na kololuwa sai ga mutum yana shiga cikin damuwa saboda bai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba idan muka dauki hadisin nan da ke cikin sahih bukhari hadisin imam bukhari ya rawaita hadisin au yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin ladan da ake samu ga mutumin da ya je sallar juma'a da wurwuri manzon Allah ke cewa wanda ya zo a lokacin farko eh, za a rubuta masa kamar ya ba da sadakar raƙumi wanda ya zo a lokaci na biyu za a rubuta masa kamar ya ba da sadakar saniya wanda ya zo a lokaci na uku za a rubuta masa kamar ya ba da sadakar rago kaga dama fa gaba ɗaya ibada wannan ibadar ai sadaka ce mm. to ana maganar in ka zo a lokacin farko za ka ba da za a rubuta maka kamar ka ba da sadaka ta ƙoronuwa sai aka ambashi raƙumi sannan aka ambaci saniya sannan daga baya aka ambaci rago mm. ah, shi ne abin da malamai suka kafa dalili akan cewa su suka fi akan rago mm. kuma dai wanne ne mutum ya yi ita layya dama ana yin ta ne da dangin dabbobi guda takwas waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ko dai raƙumi da raƙuma ko ah, saniya da bijimi ko kuma rago da tinkiya ko kuma taure da akuya banda waɗannan ba a yi layya da wasu dabbobin da ba su ba ko da kuwa akwai makamantansu ko waɗanda suke kamanceceniya da su a cikin dangin dabbobin daji ba za ka ce bari ka yi layya da raƙumin dawa ba ba za ka yi layya da ɓauna ba saboda ɓauna ta yi kama da saniya ba za ka ce bari ka je ka yi layya da gada ko da barewa saboda sun yi hmm. kama da akuya ba hmm. dole sai dabbobin gida hakan nan ko a cikin hmm. dabbobin da ana iya rayuwa da su a gida kamar jimina ba za a yi layya da isu ba sannan kuma tsuntsaye ba a yi layya da su a zahiriya su ne kaɗai suka ce su komai ma ana iya yin layya da su da shi da su har suka ce ko zakara ma ana iya yin layya da shi saboda ka ga da gwagware Mm. zulai na sama bulayya to amma wannan ba shine zance wanda yake mai rinjaye ba ah, wallahu ta'ala ala Allah ya samu dace mana ina matsayin azumin arfa a musulunci azumin arfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a azumce shi ya ce ku azumci azumin arfa domin ina tsammanin sabuhu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin yakan kankare a kurakuran da mutum ya na shekarar bara da shekara mai zuwa eh, shi ne azumin da aka ambata yana kankare a zunubin da mutum ya na shekara biyu sai aka tsallake na shekarar da ake yake ciki shekarar bara da kuma shekara da zai yi zuwa a eh, in ji zan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar arfa'i babban rana ce rana ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi cewa mafi alherin addu'a da dan adam yake yi baki daya hmm. babu kamar addu'an arfa cikin musallin hmm. Ahmad hmm. manzon Allah sallallahu alaihi cewa mafificin addu'o'i gaba daya mafificiyar addu'a ita ce addu'ar arfa rana ce da Allah subhanahu taala yakan wato ciwa mala'iku da ke sama ah, yana masu alfahari da bayansa yana ce ku kalli bayi na ga sun zo butu-butu duk wato kura a jikinsu ba abin da ya fito eh, da su in ban da neman yadda na a wannan rana a manzala salama maka cewa duk wanda na mai neman gafara an gafarta masa irin dai abin da aka rawaito manzuwa ke kwadon makama kwatankucinsa a lokacin eh, abinan kashin dare na karshe. malam wannan falala na ranar arfa da addan da ka faɗi din nan mm. wadda ba su samu zuwa aikin hajji ba suna gidajensu kamar mu a nan gida najeriya an ka samu kanka a wannan rana kai addu'a za ka shiga cikin rukunin masu samun falala ga azumi dai dama mazauna gida ne su waɗanda suke filin arfa ba sa yin azumi mm. manzo Allah sallama da kansa bai yi azumi ba a khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan abin da shafi addu'a ga waɗanda suke can nan da mazar ce khair du'a du'a wa arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta a arfa mm. kuma manzala salama da waɗanda zai yi alfahari da su wa mala'iku ai su ne waɗanda suka je suke harami suke arfa so mu dai a nan gida akwai namu malam mu ma ai namu babba ne shekaran azumin eh, kulakulan shekarar bara mm. da kulakulan shekara mai zuwa a kenan duk wanda suka samu suka je irin wannan ibada kasu manta da gida su sa mutanen gida addu'a barai da gaske yana da matukar muhimmanci da addu'a su ka kasar ka ka sa iyayen ka sa malaman ka sa sauran al'ummar musulmi baki da yana ta Allah ya samu dace malamai ya halitta mutum ya karbi kyauta da gwamnati take badawa na raguna lahiya bayan kuma shi mutum yana da wadatar da zai iya saya da kuɗinsa to ah, Eh, kyauta da ake ba wa mutum musamman kyautar da ke suke fitowa daga gurin hukumomi ko kuma kyautar da ake baka a dalilin aikinka mm. duk wani abin da za a baka a dalilin aikinka ka karba to wannan sunansa rashawa inda ba albashi bane ba yanzu kamar ku yan jarida mm. irin yadda idan aka je eh, wani taro ba wai sunan wannan abun allowance ba haka kawai sai a cire an ɗauka an baka dan dai ba wani kana da albashin kana Allah gurin za su tura ka a ɗaukan bayanan ma za su baka kuɗin abin hawa hadda na kashewa hadda na kashewa kuma sa'an nan ka je a baka dan ka ba kuma tsarawa akai ba saboda dai ka gyara labarin suna mm. wani abun corruption mm. suna abun rashawa mm. ba ma kada ka ce na taɓa ko kaɗai a ko mu masu karantarwa da wa'azi ne a ɗauki wani abu a bamu saboda a lallame mu eh, saboda mai bayani irin wanda ake so na wani abin corruption to ya danganta idan aka baka kyauta wace irin ah, manufa ya aka baka kai mai hankali ne zaka iya fahimtar me yasa aka baka idan an baka ne ah, dan ah, kawai a lallame ka ko a saye ka ko wani abu makamancin haka in ka gane haka ka karba in ka karba ka shi haramun ko kuma ka karba ka maida wa masu shi sai karba amma sai ka yankawa talakawa misali irin rago ne in kuɗi ne suka ɗauka suka karba wa mutane domin an dama kuɗaɗensu ne mm. in wannan ne in ga wannan ne to amma idan zamto cewa ha kawai tsarin ne na hukuma kowa ana raba masa ragon layya ne kai kana ɗan kasa kai man aka baka in ka karba ba za a ce kayi ka yi laifi ba ba za a ce ka saba da laifi ba ba za a ce ka aikata haramun ba wallahu ta'ala ala. alhamdulillah malam yi matsayin wanda ya ki zuwa sallar juma'a ranar juma'a saboda kawai ya saboda ya yi sallar idi a'a wannan tambaya ai ta rigima ce mana in ba haka ba dan me za a juyo min tambayar a haka mm. to bari in mai da ita ne take to sai kuma amsa ta tare da kuma faɗa mutane ba haka ya kamata a yi ba mm. ah, farko kamar yadda yake bana idi zai haɗu da juma'a ah, kusan kowace shekara sai ga idan irin wannan abin ya faru za ka ga ana yawan cece kushe a kayi mm. kasan ba mu da wayewa ta ka yi haƙuri a iya saba maka kai ma ka saba wa mutane idan idi ya haɗu da juma'a a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce amma baka zaɓi hmm. in ka so ka zo idinka ka kuma zo juma'arka hmm. in ka so ka zo in ka zo idi ba sai ka yi juma'a ba sai ka yi juma'a ba zaɓinka ne eh, amma ga wanda yake shugaba shi ana so ya fito saboda in akwai wasu waɗanda suke da bukatar su su sallan juma'a in baka zo ba ka gaba ta su zo su baka kyauta ba eh haka ma suke ba saboda haka a nan gurin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idi ya da juma'a a zamanin sa sun hmm. ce wa inna mujamma'un mu za mu juma'a tunda shi shugaba ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi ya saka ko da Abdullahi dan Zubair eh, shi ma a zamanin sa lokacin yana shugaba a garin Makka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi sai ki fitowa zuwa sallar juma'a to a gurin abin da ya fida shine ya fito din to amma abin da ya ba za ka iya cewa ya aikata haramun ba tunda wato damarsa ce hmm. to dama ba wannan ne na san abin da ake yawan tattaunawa akai ba galibi tattaunawa akan shine ga wanda bai zo juma'ar ba to shin zai yi azhar ko ba zai ko ba zai azhar ba wannan abu ne wanda yake tsohon zance ne na'am cikin littafin at na ibn abul numari wanda kaga malamin ya wajen shekara dubu da mutuwa ya ambata cewa waɗanda suke cewa ba za a yi azhar ba ba za a yi juma'a ba zancen su zance ne wanda yake ɓatace amma dai abin da nake so in faɗa ba magana zancen ɓatace ko ba ko ingantacce bane ba abu ne wanda ke akwai saɓani a kansa tun da jimawa da can to da ke cewa daga baya mafiya yawan malamai ba sa maganar cewa ba za a yi azahar ba kusan kowa yana cewa za a yi azahar ɗin amma imamu shokani wani malami da aka yi a kasar yaman a cikin littafin sanin al'autar ya fito yana cewa a'a shi baya fahimtar cewa za a yi azahar ɗin. wanda kuma irin fahimtar cewa ba za a yi azahar ɗin ba misali ana malaminmu malamin <laughs> idris abdulaziz tunda ni malami na ne ko mm. malamin mu malai da yana da irin wannan fahimtar to amma kuma shi wannan mai abin rigima ciki wasu sun dauka kamar na nufin eh, kaga kamar da wani abu ne wanda yake da magabaci a kai ko mm. wanda suka cewa a zahar su masa da magabata a ne a kai to kamata ya yi kowa ya bi abin da ya fahimta kenan <laughs> ban ga abin abin rigima a ciki eh, ba zaɓi ne ma zaɓi ne aka yi saboda haka eh, ba na ganin kan kowane abu a ringa rigingimu a mai a kai kawai jazzace na ilimi in ka fito kai shi kenan sai ya wuce ba ana yin karatu ko wa'azi dan a bata ma wani ko a ci mutuncin wani ko a hada ba bukatan wannan duka a kowa na idan Allah ne eh, saboda haka irin yadda ga ake saban sabani a garin ku <laughs> haka a wasu garuwa eh ba ma a nan a nan Najeriya ba in ka abin Saudi Arabia an taba samun wani lokaci da wasu daga cikin limamai su ma suka yi fitowa sallar sallar juma'a a suka yi kuma suka yi kuma ranar idi wasu ma suka da fatawa cewa ba za a yi azhar ba to a lokacin har ma aka sami eh, ma'aikatan addini hmm. suka tilasta ma al'imamai cewa dole kowa sai ya fito kaga wannan ai ba zance na ilimi ba zance na karfin <laughs> mulki so abu ne dai mai sauki bayan Allah abu ne wanda yake akwai saɓani a kai kai dai abin da ya kamata duk matsayar da za ka ɗauka iyakar fahimtar ka in ya ka yi matuƙar kokari ganin ka tabbata cewa shine abin da ya fi dalili shine abin da ya fi rinjaye shine abin da dalili ke goyon bayansa in kai haka tsakanin ka da Allah ko da ka kuskurewa daidai Allah ba zai kama ka ba to amma hmm. yanda ake yi kasan in kai danta more yanzu shi malami in ya faɗa zai faɗa ne don haka yake fahimta kai kuma ka mai da abin ya zamto abin wasa abin izgili abin rikici sai ga shi ya samu lada kai ba za ka samu ba to ya kamata mutane su gane cewa shi addini ba abin rigima ba ne ba mun ji tambayar gaba malam wanda tambayar cewa take wai mutum zai iya sayan shinkafa ya ajiye sai damuna ta zagayo ya fitar da ita ya siyar a matsayin iri ko wannan ma ya shiga wato hukuncin nan ne na ɓoye hatsi ɓoye abinci eh, haramun ne amma fa ba fa da irin hmm. salon da mutane suke tsammanin cewa haramun ba ne ba yanzu mu abin da ake haramtawa eh, shine mutum ya sayi abinci da kaka a lokacin da yake da arha ba zai sayar da shi ba sai ya dan fara tsada ko kuma in damuna ta shigo a lokacin yana tsada wannan sai a ce sunan abin da yake yi ɓoye abinci a jawo du hadisan da suka aibata masu ɓoye abinci a ɗora a kansa wannan kuskure ne don ka sayi kaya a lokacin kaka ka sayar da shi bayan ya yi tsada baka aikata haramun ba bari in taho da mutane zuwa wani zance ina nufi akan hadisin da ya zo ya yi magana akan haramcin haka mu ji shi yana da cikin sunan tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce aljalibu marzuqun wal muhtakir mal'un hadisi ne wanda sai ibn musayyib ya karbe shi daga ma'amar ibn abdullah sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna ma'amar ibn abdullah sai sa'id ibn musayyib ke cewa manzon Allah ya ce ta hanyar ta hannun ma'amar ibn abdullah cewa aljalibu marzuq wanda zai sai kaya in ya siya ya siya da ba zai boye ba wannan shi Allah ke azurtawa wal muhtakir amma wanda yake boyewa mal'unun tsinanne ne to amma a cikin hadisin sai aka ce wa kana ma'amarun yahtakir amma shi ma'amar marwacin hadisin ya mm. kasance yana yin boya yana boya abincin to ya zai rawaito abinda an tsine masa sa'an nan kuma ya aikata ya za a ce shi ya rawaito hadisin kuma ya aikata a sabanin hadisin ba kuma sabanin na magana cewa wanda ya aikata an tsine masa shi ne abinda malamai suka ce a'a shi alhitikar din kalma shi wacce tana da ma'ana da yawa yanzu misali in ka ce alƙaleri ai akwai ta boci akwai ta karsina eh, misali in ka ce gwaram shine akwai gwaram ta kano har akwai sabuwa da tsohuwa akwai ta misau akwai eh, gwaram ta nan alƙaleri wato wato ambiguity irin abin da da ke cewa ambiguity za kalmar ɗaya ne furtawar ɗaya ne amma ma'anar kowace daban misali in ka ɗauki kalmar like l-i-k-e tana zuwa da ma'anar ƙauna ina so I like kaza ina I like this eh, style ina son wannan kaza kula ka cewa abu kaza like kaza ne kama da kaza ne in like mm. furtawa ɗaya ne to haka shi ma kalmar al-ihtikar al-ihtikar shine boyewa wannan wanda ke son ƙarin bayani zai ko duba littafin Fathul Bari Hafiz ibnu Hajar ya tattauna akan hadisin shi yana magana akan hadisin sai muslim ne da imam muslim ya rubuta cewa la yahtakiru illa khati shine hadisin da yafi inganta a wannan babin cewa ba mai yin itikari in ba mai saban Allah ba in ba mai kuskure ba in ba wanda aikata zunubi ba abin da dai nake son faɗa abin da malamai suka ce abin da ake cewa itikari ko boye abincin da yake haramu shine a lokacin da abinci yake tsada kai kuma akwai kuɗi a hannunka kana da damar da zaka iya sai abin da ke ke kasa yake kasuwa don abinci ya kara tsiri ne sama sannan kuma ka zo ka kafidda kafidda kana sayar da wani da tsada da tsada ka wannan asali kana ji ka sa akwai mugunta mm, kana ji sa su malaman da suke magana akan boye abinci sun yi mm. ta maganganu akan abubuwa cewa na farko tukunna dole ne e, gabanin ma a cewa abincin da aka boye yin abinci ne sai in wanda mutum ya je siya don yanzu ni manomi ina noma na ajiye abinci na sai damuna na sayar ba za a ce na ɓoye ba hmm. na biyu dole ya zanto cikin danyen abinci don yanzu na ɓoye tufafi ko na ɓoye wani abin da yake ba abinci ba ba zan zama to na shiga cikin wannan ba ka fahimci na fahimta Allah ya sani tsaro ma mas'ala ce wacce ke mai sauki a cikin littafin al-istizkar sharhi muwatta malik hmm. Na ibn abdul barri numari har ma yake cewa akwai yanayin ma da zai zamto sayan abinci a lokacin da yake araha a ajiye shi zuwa wani lokaci daga hannun mm. manoma mm. ya ka zamto mustahabi ma amma wannan zancen ba wanda zai iya ganewa sai mutumin da yake manomi mm. yanzu misali in ka ce lokacin kaka masu yin abinci kada su shiga siya da yawa a lokacin da manoma sun fito da abincin suna bukatar kuɗi ko ko masu ci ku sai masu siya ku ci ba ku da karfin da ku siya su su masu iya samun kuɗi su biya bukatun su yi auren 'ya'yansu tun da ga kuɗi hannun su sai ga hmm. maslahanta ta abuna eh, eh, wasu malamai suke cewa hata irin wannan yanayin idan ga abincin da yawa ga mun masu fitar da shi hmm. ya ma zamto ana so shugaba ya sa ya saya dan ya ajiye idan ya zamto cewa su an ba su da dama su sayar da su don su yi sauran su wato zance ne wanda yake dogo to da aka atakaice dai irin abin da mutane suke na sayan abinci daga kaka su ajiye daga baya su sayar hmm. ba haramun bane ba hmm. shine wanda manzo Allah ya tsine musamman ma wannan da yake shi ya ce wai suna adanawa ne don yin iri to ga wani magana iri na'am to da fatar mai sauraro yana tare da wannan shiri na matambayi baya bata wadda ke zuwa maka daga nan albarka rediyo akan mita 97.5 kana iya turo tambayar ka akan sifili? biyu tara bakwai biyu tara biyu mai sauraro da Allah wannan nan ba saƙo kawai banda kira Allah ya sa mu dace yanzu mu shiga turmi na uku na ƙarshe yadda za ka kira mu akan sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai akwai kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku ويفرج الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآتينا بأيدينا أمتي أمتي to mun gode maka ga mai sauraronmu na farko kuma ya shigo ya katse a kan lambar da muka bada sufili bakwai sufili shida daya takwas biyu takwas tara hudu bakwai salamu alaikum Salamu wa alaikum salam wa ina yi wa malam barka da warhaka na malam yana jinka yauwa na ce ina dan so duk da dai ina ga kamar tambaya na bai shafi abin da aka tattauna yanzu ba kai tambaye kawai ka yi tambayar ka kawai to shi kenan ina so a dan yi min karin bayani dangane da kabli da ba'adi kabli da ba'adi wasu jida ne guda biyu da ake yi eh, bayan sallah ko dab da za a idar da sallah idan mutum ya yi rafkanuwa hmm. idan mutum ya rage wani abu bai sallata ba a sallarsa abin da yake ba rukuni ba a sallah sai ya yi ƙabli in kuma mutum ya ƙara wani abin da ba a saka shi ba a cikin sallah sai ya yi ba'adi su ne su da ake su da rakkanuwa to malam suna da wani kamanceceniya ne da suka iya bambanta tsakanin wannan su idan mutum gurbin ƙabli ya yi ba'adi ya yi in ya yi ba'adi a gurbin ƙabli ya yi na'am in dai mutum ya kuskure ya yi sujudar ta farko ko ta baya duk ya yi na'am na'am Allah ya samu dace assalamu alaikum ayya kai kuma flashin ne assalamu alaikum alaikum assalam na'am kai tsaye ka yi tambayar ka gabatar da kanka barka da yamma malam barka malam Suna Ahmad ta malam Ahmad ka yi tambayar ka eh tambaya na shi ne malam kaman mutum ya yanka lafiya hmm. yadda zai kafa namun kamar yanka rago haka yadda zai kasa da wanda zai ware nashi da kuma wanda zai sadakar da shi haka nake so a kara mana bayani a kai Ahmad yadda lamarin yake an taɓa samu a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan an yi yankan layya a shekarar an yi yunwa. Miwa mm. <laughs> za a ce wannan shekarar ta yi kama da wannan lokacin. Eh tunda ana tsananin. Ba ma dai manzon Allah da ya ga gashi abin da aka lai yanka ba yawa ba yake da shi ba ga mm. kuma bukatar da yawa mm. sai manzo Allah shi hudu ba a shi mutane yake cewa na hana kowa ya ajiye na layya ko dai ka ci iya wanda zaka iya ci sauran ka yi sadaka da shi amma banda ajiyewa amma daga baya bayan guri ya yi sauki mm. lamura sun sauka an samu yalwa wannan kunci da aka shiga ya wuce sai manzo Allah da kansa yake cewa kuntum nahaytukum an idkhali luhumil adahi fal'ana dakhiru wa kulu wa tasaddaqu manzo Allah yake cewa da na hana ku aje naman layya amma yanzu an ba ku dama kashi daya ku ci kashi daya ku yi sadaka kashi daya kuma ku aje kayan ku saboda haka waɗannan su ne gida uku da manzo Allah ya ce a raba naman layya mm. a yi mutum ya so ya raba wani ya ajiye wani ya sadaka wani kuma ya ci a lokacin layya amma kuma da za a ce di ya ajiye ma ya cinye ya haɗama layyansa ta yi sai dai bai kyauta ba Hmm. amma kuma da za a ce sadaka da shi gaba ɗaya bai ajiye komai kuma musamman akwai bukata a nan gudun kuma yi abin da ya fi dacewa wallahu ala wa alaikun assalam malam da fatan malam nasiha na malam aka malam tambaya na shi ne hmm. muna tare ne da makwasciya na sai muka samu hmm. matsala. To malam to in za ta shigo gida ma ko sallama ba ta malam ya rasa na masarauta. mata magana eh. kuma ba sallama ai baiwar Allah kin kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada musulmi ya kaulace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku su gamu wannan ya kawo da kai wancan ma ya kawo da kai manzala cewa khairuhu man ladhi da obi salam mafi shi shine wanda zai yi wa ɗan uwan sallama saboda haka baiwar Allah zamanto ke ce mafi alheri yi mata sallama domin in kina mata kina mata tun tana wato basarwa ta zamta tana jin kunyarki idfa billati hi ahsanu sayyi'a idan mutum na maka mummuna kai masa kyakkyawa fa idan ladhi bainahu wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid karshe sai ya ga tsakanin waɗanda suke gaba da juna idan ana cutar da wani shi kuma na mai da cutar wanda kyautatawa sai ya zamto masa kamar wato siliki amma Allah sai ce wa ma kaha illa zina sabaru ba mai iya samun irin wannan daraja da matsayi da aikatawa sai wanda ya daure hmm. eh, domin shi dan yana zuga ka malam akwai illa bu azim ba mai samun haka sai mutum mai rabo mai yawa a gurin Allah na'am akwai wanda suke cewa idan suka yi ma sallama ɗaya biyu uku baka amsa ba sun sauke nauyi a'a ita sallama ai kamar zikiri ne kamar subhanallah take kamar alhamdulillah to ko in suka yi ma magana su uku wai a ganin su za a baka lada yanzu dan kana jin haushin wani sai ka daina zikirin sallah a gaban sa ko sai ka daina zikirin sallah a masallacin sa to kamar inda kace subhanallah za a baka lada kai ta cewa assalamu alaikum manzo Allah ke iqra' iqra'is salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif ya da sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shi yasa manzo Allah yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama ma idan to mutane suna yi wa wasu sallama ne gwargwadon sanin su to wanda baka sani ma kai ta masa balle wanda yake gaba da kai kai ta masa na'am to bari mu dauki mutum na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh shirin matambayi ba bata na maka maraba mala albarkan ku da kokari na'am sunana Dallami Barjanga na'am Allah wannan tambaya ta kwaya ɗaya ce ko kuma ce ma ƙarin haske duk da wani ban Allah sai yi shigin irin wannan tambaya ɗin game da dai ibada na hadiya da ake yi ko mm. kusa da suke dan faruwa irin shekarun baya amma wanda da yanzu aka dan fara samun saukin su abubuwa guda biyu ne abu mm. na farko shine idan mutum yanka ragonsa ko bujimi ko sani da ga ɗauko su wanda za su gyara ma za su masa wannan aikin nama mm. akwai mutanen da suke biyan masu aikin hakkin aikin su da naman jikin dabban da suka yanka kuskure na farko kenan kuskure ne biyu kuma akwai wa'inda suke ɗaukan fatan madadin su ba da sadaka da sai su yi dinagaye su ba ma su ƴaƴan ko zai sai da su to malam wannan abu yana da asali ne ko kuma bai da asali a addini idan mutum ya ka layyarsa na'am ba a so ya biya ladan ɗawainiyar da ake yi wa dabba da wani abu na jikin dabbar fata ne ko nama ne kuskure ne ba za a ce mutum ya yi haka ya bata masa layyansa ba amma dai ko mutum ya yi abin da yake ba shi ne ya fi dacewa ba ko ba shi ne ya fi ba shi lada ba ya yi kuskure ya rage wa kansa lada hmm. saboda haka mutum yana biyan ladan ɗawainiyar dabba ne ko ɗawainiyar yanka daga wani arziki wani abu na daban na wanda yake wajen eh, daban daga aljihunsa saboda haka kuskure na jama'a in suna yi su daina manzon Allah sallallahu ba haka yi ba ko malamai san nasanta a littafi cewa hakan haramun ne to zaka iya ba danka kyautar fata da je sai da kuma danka zaka ba shi kyautar fata zaka iya ba shi da ya ci zaka iya ba shi ya sarrafa ya ajiye zaka iya ba shi a matsayin sadaka amma ba a bayar da ba a ba a ba a sai da wani abu na na layya domin wai ya ce sai ga ɗan mutum ya ɗauka kuma ya biya ɗanka ne ko ba ɗanka ba duk wanda ka san zai sayar da wani abu na layya karka ba shi ba a sayar da wani abu na layya ita abani wanda gaba ɗaya an ba da ita wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum na'am barka da shigowa da barkan ku awwal kai da mala na'am barka tare kuke da bala makwalla daga kwalla to ayya ka sauka salamu alaikum kana jin mu to mun rasa ka da fata za ka sake dawa a kan namba ba sifili bakwai sifili shida daya, takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na jin da yanzu muna da Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barkan ku da warhaka ina muku fata na sayi. Na barka da shigowa. Kuna magana da Jamilullah Ismail a unguwan bawa karamar hukumar Lera a jihar Kaduna. Me suna? Jamilullah. jamilullah ismail daga karamar anguwan bawa karamar hukumar lera jihar kaduna to jamil zai sunan ne yamma wani iri, jamilullah na'am insha Allah to a dai duba sunan sai na'am ta to tambayan da zan yi nan shi mutum ne ya yanke farce, zai yi layya sai yanke farce ya yanke gashin suman shi sai hmm. aka ba shi sautar rago ne layya in akwai wani ladan da ya rage ne a cikin wannan layyan kuma tambaya na biyu hmm. shine mutum ne ya yi layyan ya zo yanka ragon aka yanka da nashi ne aka yanka da wani sunan daban aka ɗauna wani aka yanka nan shi a hukuncin wannan layyan yake fatan za a tashi lafiya daga jamilin lafiya damun gombawa ta jamilu bari in fara tambayar ta karshe mutum ne zai yi layya sai aka kuskure kiran sunansa aka kira sunan wani a lokacin yankan layyansa ba wani abin da ya shafi layyansa tasa ce al'umuru bi maqasidiha asalin abin da mutum yake nufi a zuciya da ita Allah subhanahu ta'ala yake hukunci da shi Allah yake hukunci amma kuskure Allah yana kawar da kai akan kuskure ba a kawo mutum akan abin da ya bisa kuskure saboda haka wannan abu ba wani abu ne mai damarwa ba mal a'malu binniyati wa inda likulli imrin ma nawa abin da ka nufata da shi za a yi maka hukunci eh, sannan maganarsa ta ta farko hmm. da ya yi akan akan wai mutum ya yanke farce ya yi aski bai san cewa zai layya ba aka bashi kyautan abin layya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da ummu salama mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ta rawaita hadisi nan cikin sayi muslim cewa manzon Allah ya ce idan ɗayan ku yana so idan arada ahadukum an yubahi idan ɗayan ku yana so yana fata yana shirya ya tsara cewa zai yi layya to kada ya taba faratunsa kada kuma ya taba gashinsa to amma a mutumin da bai da niyyar layya shi a lissafin sai yanzu ba shi da abin da zai layya da shi mm. ba wani abin da ya haramta gare shi idan kuma ya fara tabawan sa'an nan daga baya a layyan ta zo shi kenan hukuncinsa zai fara ne daga lokacin da ya samu layyan abin da ya gabanin haka ko babu komai a kansa sai dai a wannan gabar dole in kara jan hankalin mutane na san akwai wasu da suke yawo eh, da sunan karatun addini suke sukan wannan abu cewa kazanta ne abu ne wanda yake marar asali hana mutane taba faratunsu da kuma gasunansu in mutum yana da niyan zai yi layya gaskiyar da ce suna ce ta manzon Allah sallallahu ba kazanta ba ne ba ba kuma abu ne wanda yake marar asali ba hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce talawaci wannan hadisi matarsa na na ummu salama kuma imam muslim ɗaya daga cikin littafan da suka fi inganci ya ambaci wannan hadisi na'am akwai wani zance da ake rawaitowa daga nan Aisha wanda ya kama da kore haka cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka farlanta aikin ka kasan a shekaran farko manzon Allah bai je ba mm. ya tura sayyidina Abubakar a shekara ta biyu ne manzon Allah ya je wanda kuma nan ne aikin hajin sa na farko na karshe nan ne aikin hajin sa na ban kwana bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwana 40 81 mazala ce ga garin kunan a mana awal mazala da bai samu damar zuwa ba hmm. sai ya tura laƙuma shi ne na na aishi take cewa ita dai da manzon Allah ya tura abin yankan sannan zuwa maka iya sananta ba ta san manzon Allah sallallahu ya haramta ma kansa wani abin da ya halatta masa da ba irin kamar taɓa kumbarsa ba a ga manzon Allah ya daina ba haka hmm. hakanan taɓa gashin jikinsa ba a ga manzon Allah sallallahu ya daina ba wannan hadisin shine wasu suka ce kaga wannan hadisin yana soke hadisin da ke cewa kada a taba din saboda haka shi kuma wannan hadisin da ke soke wannan cikin sahihul bukhari wancan kuma cikin sahih muslim wannan ba abin da ya kawo wannan a hayaniya da rudani da zaka ji wasu suke yi in ban da karancin ilimi na'am in masu ilimi sun yi magana akan wannan abun sa da hakki domin matsala ce wacce an samu saɓanin dama a kanta mazhabar hanafiya su dama suna ganin um, dan mutum zai yi layya babu maganar kwata-kwata a ce ya taba wani abu na jikinsa waya ce haramun ne gare shi kada ya taba gashin jikinsa kada ya aske gashin kada ya yanki farcen suka ce duk wannan ba haramun bane ba mai dalilin su hadisin Aisha sannan akwai mazhabar shafi'iya da kuma mazhabar malikiya su suna cewa makaruhi ne naka ce makruhi abinda in kai ba za a ce maka ka aikata haramun ba amma in ka bari kuma za ka samu lada in ka bari kuma za ka sami za ka samu lada su ne suke cewa hukuncin aske gashi da kuma taɓa ƙumba makaruhi ne mazabar hanabila su ne suke ganin abin haramun ne haramun ne in kai aikata za a rubuta maka haramci eh, zunubi in ka aikata kuma za a bari kuma za a rubuta maka lada to kuma dai yaya ne imam tsahawi a cikin littafin mashkil asar ya haɗa kan zantukan gaba ɗaya ya hmm. ba su ma'ana kuma ma'anar da da daga cikin malamai sun sallama shine idan mutum mazaunin gida ne zai yi layya malam awal in mutum mazaunin gida ne zai yi layya to haramun ne ya taɓa gashin jikinsa haramun ne ya aske gashinsa haramun ne ya cire farcinsa ko ya yake cewa ya yanke farcinsa hmm. amma idan mutum yana mazaunin gida ne a mazaunin gida amma yana so ya aika wani abu a yanka masa a maka kamar yadda in kana da wadata zaka ce ka je aje aika a yanka maka a maka to amma wani a zamanin da ne yanzu in ka ce ka aika a yanka a talakawa maka baka kyauta ba saboda ai yayi abin da ake yanka maka ma yanzu sawa ake yi a a freeze a dawo da shi zuwa kasashen musulmi mabukata saboda haka wanda ka yanka a garin ku yafi a in kana mazaunin gida za ka aika maka ne to tunda kai kana nan kuma a maka za a yanka maka to ba haramun ne ka taba wannan ne abin da malamai suka ba hadisin amma ba wai kuma dan eh, ka fahimci wancan zancen shi kenan sai ka ce ka soki hadisin manzon Allah ka ce kazanta bane ko wasu manzon marasa daɗi ni dai abin da nake faɗa a ƙarshen ƙarshen ƙarshe malam awal duk abin da mutum zai zama dan Allah ne mm. sabawa da wani ne ka saba dan Allah fahimtar ka dora ta akan dan Allah duk wani abin da kai da sunan addini dan ka bata mu wani ko ka ci zarafin wani ko ka ba mu wani haushi ko dan ka more akan wani hmm. to baka da lada a gurin Allah subhanahu wataala na'am ko kowa ya abu don Allah masha Allah hmm. mallam zamu dakata anan sai bayan sallah kenan ko ko za mu je hutun sallah bayan sallah bayan da zamu je malawar muna nan rana ita insha Allah insha Allah to sauraro mu haɗu wani mako idan Allah ya kai mu ranar Lahadi za mu saki dawa cikin wannan shiri na bai baya bata tunda Dr. Ibrahim Adam Umar Tisi ne yana nan bai ke ta hazo ba sai dai yan hukumar gidan rediyon ta tsara cewa lokacin kuna wasu abubuwa na na sallah to za mu nemi za mu bi za na'am na'am to a madadin shi dr ibrahim adam umar dc na amina aliyu ita ta ba mu wuri muka gabatar da wannan shiri awal musa yakubun kana ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى